zindin masu kallo barkan kuwar haka wani ya tambaye ni wani ya mun komen a kan na yana tambaya na ga wai shi a cikin mata da maza wa ya fi sha'awa To, ni a gani na kawo mata mun fi sha'awa. Sabida wata mace za ta ga wani kawai farin za ta ga namiji za ta ga namiji fari hasken shi za ta ji tana sha'awar shi wata mace kuma za ta ji wani namijin ya sa turare shi turaren ma in ya bige ta za ta ji sha'awar shi wata macen kuma waƙa ma yana sa hankalin ta tashi wata mace kiran waya ma na sa hankalin ta tashi wata mace yanayin ƙira namiji yana sa hankalinta ya tashi to dai